وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل الصلاة باب مستحبان صلاة وأما فضائل الصلاة أما مستحبان صلاة سر المعموم مع ne asirtawan mamu tare da liman me ake nufi da wannan asirtawan mamu tare da liman me ake nufi da shi duk wurin da liman yake karatu a asirce magana ne lalle duk inda liman ke karatu a asirce kai ma ka yi karatu a asirce ka kai karatu kada ya zama to liman yana karatu ka yi shiru ga baki daya an gane wannan liman na karatun fatiha a ɓoye to kai ma ka yi karatun fatiha a ɓoye amma wurin da yake a bayyane sai ka shiru kuma yadda eh kamar ya ce ne karatun mamu tare da liman karatun mamu tare da liman duk inda mamu ke karatu a inda liman ke karatu kai ma mamu ka yi karatu amma a asirci na'am na'am wasu tawilul karatu fi subh da tsawaita karatu a cikin sallar asuba da azahar eh mai ahalar ya ce wa zuhur saliha da azahar da ke biye ma la'asar din a da ke biye wa asuba azahar yana biye wa asuba wajen tsawaitawa asuba ya fi tsawo sannan sai azahar ke biye masa na mutasirul qira'ati fil asr wani maghrib da gajarta karatu a cikin sallar la'asar da magariba wata wasu tsohafin isha da kuma yin tsaka tsaki mutum ya tsaya tsakiya a cikin sallar isha'i wata tasbihu fi ruku da yin tasbihi a cikin ruku'u Wata du'a fi sujud da yin addu'a a cikin sujada tasbihi a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim shine tasbihi a cikin ruku'u sannan yin addu'a a cikin sujada ba nan wajen bai kawo tasbihi a cikin sujada ba ko ba yi bai kawo ba bai kawo magana tasbihi ya kamata ya kawo tasbihi a cikin sujada subhana rabbiyal a'la sai ya shiru na kaga bayan mutum yayi bayan mutum yayi tasbihi sai ya addu'a amma a nan wajen kawo bai kawo shi ba gaba daya kaga ya kamata a ce ya kawo tasbihi a cikin sujada shi ma ya ƙara kan wannan an gane sannan zai kawo wato addu'a a cikin sujada shine wajen da yafi cancanta a yi addu'a aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajidun fashtaji a fashtaji fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum mafi kusancin da bawa ke kasancewa a wajen ubangiji yana sujada to ku dage da yin addu'a cikin sujada tabbas Allah zai amsa muku ku fahimci wannan ku kaga ashe duk matsalar da mutum ke da shi yayi amfani da lokacin sujada ya gaya wa Allah matsalolinsa insha Allah ta'ala Allah zai amsa maka yana da fahimta kenan na eh, in addu'a wato bi addu'a kuma na wani saka a kawai ne bai sa ba bai sa ta tasbih a cikin sujjada ba ai shi tasbih ba addu'a ne, tsarkake Allah ne ba na ce idan na in du'a ba a ta tasbihin ba wannan ba ishara yi ba akan yi tun da bai ambaci wannan da rashin ambatan a sai da ba su da ba tasbih da addu'a daban-daban suke kamar ka ce ne kenan in ba yi kunuti ba aka yi addu'a ya yi ko bai yi ba ai kunuti daban addu'a daban a gani ko ce in ba a yi in ba a yi in ba a tsawaita ba a cikin magariba ba a yi ba a yi wannan addu'a ba ba a yi tasbihi ba ta yi kuma da kowanne mustahabbi ne kowanne bai da alaƙa da dan uwansa gani gane kowanne daban-daban ne amince fahimce yau dan mutum ya yi addu'a bai yi tasbihi ba kamar ya yi addu'a ne bai yi kunuti ba kun gano nan ko ya yi addu'a bai tsawaita karatu ba kowanne yana zaman kanshi ne ba su da alaƙa na'am wal qunut da yin alqunuti musahabi ne shi ma wal julus bi aliyati kal yusra da zama da gefen ka na hagu aliya shine zama da duwawu wato gefen ka na hagu shine ake cewa gefe na hagu wa wazau yadayhi Eh, da ɗora hannayensa kan cinyoyinsa duk wa'annan mustahabbai ne duka eh? duk wa'annan mustahabbi ne kenan da mutum da zai sallah ya haka ba mutum ya yi sallah wajen yin tagiya sai ɗora hannu a kan sai kama yin tagiya haka ya sallah yi ya bar mustahabbi ko hmm. yawwa Wala ya arif fara'id da salah duk wanda bai san farillan sallah ba da sunnonin sallah fara'id da da alwala da sunnonin alwala salatuhu ɓatacciya ce intahat eh, to mai iziya kuma ce sallah ta yi idan mutum ya karɓi siffofin sallan wajen malami bai san farillan sallah ba da musabban sallah da farillan alwala wa musabban sa amma sai ya karɓi siffa ɗin a wajen babban malami malami ya mishi bayani yadda ake sallah daga farko har ƙarshe amma an kasance shi duk wani abuwa bai sani ba yaya sallarsa sai ya ce sallah ta yi shi mai ibiya ya kawo wannan magana wasu ya kawo duk maganganun guda ne wasu ce sallah ta ɓaci wakila sai ce an ce sallar ta yi in a kaza wasu min alimin idan ya karɓi siffansa daga wajen malami to yanzu me za mu ce sallah ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba idan sallah ta ɓaci mafi yawan masu sallah a masallatai da waye mu ɓata musu sallah a cikin sahu kashi tamanin daga cikin masu bin sallah ba su san farillan sallah ba da sunonin sallah da farillan alwala da sunonin sa na mafi yawa kawai su daina wahala ba su da sallah na'am a wajen malami malami ya koya maka yadda ake sallah eh? ba ya ga malaman suna ruku shi wa hadisi wasu sai ya ba ya kamar malami kenan ba a fakanci ya karba wajen wajen imam ai ba sun muna yara ake cewa ka daina wasa in baka iya sallah ba ka daina wasa da jami'i in baka iya sallah ba ka daina wasa da jami'i in ka zo kana bin imam shi kenan magana ya tsare a duk abin da imam ya yi sai a ba wai ba wai irin na dariƙa cewa sai an karɓi dariƙa wajen shehi ba ba irin wannan ba amma ya zama dai akwai dai wanda ya koya ma ba wai kawai ka kana yin sallar da ka bane na eh ba na kira sallar da ka bane na kaga ana yi kullum kai in ya ga babban malami yana yi ya san insha Allah sallar daidai ne ya ga wani babban ustaz yana Sallar. sai yana kallon shi yana koya yana kallo yana koya ba koyayi yi ba shine ai na'am al'akhdari la rahman kuma dalilin da yasa ake bada wannan hujjar mafi yawan mutane a duniya jahilai ne eh kaga yan asha'ira suna da wata wani fahimta mai zafin gaske kan takalidi kusan zafin su kan takalidi duk duniya ba da irin wannan zafin su sun ce duk wanda ya takalidi a wajen aqida kawai kafiri ne wasu daga cikin asha'ira kafiri ne ba a takadimi dole ne sai ka koyi aqida a wajen malami bil adilla da dalilai to kuma su aqidan su ya fi ba kowane aqida wahala yana buƙatar ilmul kalam eh idza kana kaza fa huwa kaza idza lam yakun kaza fa laysa bi kaza wa kaza ka to su philosophy to kuma kace dole ne sai mutum ya koya to anan wasu daga cikin malaman kace kai wannan kun yi zafi da yawa in kun ce haka kusan kun kafirta 95% na mutane domin 95% ba su karanta aƙida da irin wannan ƙa'ida na ku ba kenan musulmin a cikin duniya ba su wuce manyan malaman ba kawai malaman kawai su ne musulmi wanda daga magarin mutane da sauransu kafirai ne su in an fito wannan aka ce dole sai an bi wannan ka'ida kowa sai ya san farillai da waye da waye da sauransu kusan za a fitar da mafi yawan mutane daga ainihin sallah cewa sallar ba ta yi ba kawai eh kaga daga baya ma sai zai nuna masallacin za ka salon ba su yi ba farko mu zauna mu ci gaba da kasuwancin mu kawai eh in Allah ya sa nan gaba Allah ya kawo shi ke wa alaikum salam bai san farilla eh, eh na kiwa shi ne daga wai kai to wannan uh, uh, sabon magana uh, magana da kawo kuma magana da muka yi ne yau an bin ba da amsa yi lokacin kila kana bacci ko kana ta wani lissafi kila yau kila yau za biya ka wasu ba su ka da ake bin ka so wasu ba wasu nanuha al'iƙama sunnoninta sunnoninta iƙama iƙama sunna ne wasura allati ba'da fatiha da karatun sura wanda yake bayan fatiha shi ma sunna ne tsayuwa domin karatun sura da mutum zai karanta sura a zaune ya karanta fatiha a tsayi, wajen karatun sura sai ya zauna sallah ta yi ya bar sunna ne kawai eh, da asaltawa a wurin da ake asaltawa a cikin sa wal jaru fi ma yuzharu da bayyanawa a wurin da ake bayyanawa a cikin sunna ne sami Allahu liman hamida da faɗin sami Allahu liman hamidahu sunna ne wa kullu takbiratin sunna kowace kabbara sunna ce sai dai kabbaran farko shine wanne kabbaran harama hmm. shi wannan farilla wa tashahhudani da tahiyoyi guda biyu da zama domin su duk sunna ne giya guda biyu da zama domin su amma ban da zaman nan da ake yi gwargwadon sallama ko hmm. shi wannan farilla wata kadimul fatiha ala sura da gabatar da karatun fatiha akan na sura sunna ne to da mutum zai fara yin sura kafin fatiha ba sai zai fara karanta kawai sabbi isma bikar a'la bayan ya gama sannan zai dawo alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim ya bar sunna amma ba mai ɓata kallon shi na'am wata taslimatu saniya to amma kaga liman yayi wannan zaka bi shi kana zuwa kaga eh a to mun tuwa yayi limaru ba shi kenan a cikin wani bin shi ba ta faɗi ga sa ai kowa magana a watsa ya fashe wannan duk wanda yake da gariya irin wannan mafi alkhairi a daina bin sallah in ma limami ne a cire shi eh bai taba ganin zamanin manzo Allah ko da wasa an yi haka ba ko zamanin magabata wasu sun yi haka sun bai da sallah haka to wannan wannan yana so kila ma yana da wani agenda za a dauka kila yana da wani agenda, boyayye boyayyen agenda kawai a a tsige shi a limanci na eh wanda mai uzuri haka ga ya ci gaba kawai ya na ci kawai sai da kawai an ce ma an ce malam Muhammad bismillah zai shiga ce dan dakata malam malam Muhammad bismillah daga nan kuma an kwace an kwace kenan wanda ya mana a wannan kasar a Bangarba sai ya ana ikama a bayan shi shi ma da yawan ga yanzu mutane a tsaye ya sallar da sallah ana ikama sai ta fiye shi ya rufu kenan jahilci ya kai mai ita shi ba mantuwa ma yi ba kaga sallar ba ga mutum ya yi kasar kaga ai bala'i ya kai bala'i tashin hankalin magarba ya yi kasar kaga ai na ganin rashin sanin rashin jahilcin addinin kenan an bi irin tartilin jahilin nan ne eh? tartilin jahili na wanda to ai kawai jahili da shi kasar bai diyan sa fa da kasar ne na'am na'am wa taslimatu thaniya wa thalitha lil ma'mum da sallama ta biyu da ta uku ga mamu sallama su malikiya suna sallama ta biyu da ta uku amma shi mamu shi ke yin wannan ba liman ba shi liman ba ruwan sallama ɗaya zai abin shi an gane wannan to kai da kake bin liman za ka yi sallama gaba ka yi haka ka yi haka sai muka yi haka wajen liman sai ka yi mawa ka yi wani hagunka in akwai wani hagunka wal jahar bi taslimatil wajiba da bayyanar da sallama ta wajibi sallama ta wajiba mutum ya bayyana wanne sallama ta wajiba sallama farko ka yi a bayyana sauran ko da ka yi a koyi ba matsala wasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sunna ne a ganin inda malik amma farilla ne su ɗaya a rayuwanka a mazan malikiya salati ga annabi farilla ne su ɗaya a rayuwan kai su ɗaya su sauran sunna ne amma mazhaban shafi'i ba salati ga annabi gabaki ɗaya a cikin sallah ma dole ne an gane shi a mazhaban shafi'i mutum ya bar salatin annabi bai da sallah inda mantuwa ne wannan abin zai salati ya dauki sanda ya tuna in ya riga idan da sallah wannan sallah ta yi inda ya riga idan da sallah din ma'a zikir wal qudra an gano wannan ya ahala baiti rasulillahi hubbukum fardun minan layi fil qur'ani anzalahu hmm. yakfikum min azim al fakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu hmm. yace ya ku mutanen gidan annabi san ku farilla ne a cikin Qur'ani Allah ya saukar ya ishe ku girman alfahari cewa lalle yadda lamarin yake duk wanda bai yi salati gare ko bai da sallah na'am wasu da ala al'am da yin sujada akan hanci wal kafain da tafuka wal rukbatayn da gwiwowi wa tarafil kadamain da gefen digadigai wannan ya hukuncin wa sujada kan wayannan wuraren umirtu an asjuda ala sab'ati azam annabi ya ce an umarce ni yin sujada akan kasusuwa guda bakwai sai annabi ya ce goshi sai ishara har da hancin shi da tafuka guda biyu nau kenan da gwiwowi da biyar nan da gefukan daga-dagai kaga bakwai wani su ne wuraren da aka umarci annabi in zai yi sujada lallai zai ya yi sujada kansu gefukan daga-dagai yanzu ne a tarafin kadamai a tarafin kadamai galafin zasu a su ne gefen daga daga yi duka duka gefen shi an gane wannan gefukan daga daga yi na wasu turatu da gairin ma'a kaga wannan shi ne ne ne wa'annan su a malikiya suka ce nan gaba ɗaya mustahabi a suna kai kace gaba ɗaya wannan suna ko ba suna sunna mu'akkada ba ba su daga cikin wuraren da ake masu jada ka tsafa a ko ka za ka tsafa ko sauran in mutum ya basu ba komai ila a cikin kaga an gane wannan ko shi kuma hadisin ya zo da su da umirtu an umurce ni kaga umurni yana hukunta wajabci dole ne sai mutum ya yi sujada akan wa'annan da mutum zai sujada sai ya daga nan wajen ya sujada sai ya daga nan kamar yana a to ya bar sunna ne kawai na babu komai ai eh, shi ne magana ne ai an suna kala biyu kun suna mu'akkada akwai gairu mu'akkada yau wayi ba ƙarfi za ka iya jira nan ka nan kuma ka ɗaga hannayenka ka ka ka ka ƙasa hujja sun kawo hujja da mazhaba mana kuma hujja da mazhaban su ta malikiya ko da ka'idan su akwai suna da usul nan na'am hadisi na da na'am wa sutura li ghairi ma'amu da kuma sutura ga wanda ba mamu ba sutura sun mutum ba mamu ba kamar liman kenan ko mai sallah shi kadai ko liman ko mai sallah shi kadai ya sanya sutura a gaban shi sanya sutura ga wanda ba mamu ba wa qalluha shi mamu ba shi ma mu ba dole ba ne shi ma mu ba dole ba ne sai kan mazhabin albani ne ko na fi shi ne ke cewa wasu kowa ta sanya sutura da imam da mamu gaba ɗaya kowa sai sanya sutura tare ina ganin wannan na sai da sabon sai ka sa kai na sai ka sa wani abu a gaban ka kana ba mu ku shirya ake a za a wuce amma ka sa sutura shi ba bai ba ce sutura ba wucewa ne ai bayan an san sutura ba ya wuce gaban sutura ne a gida a kowa shi ne da fahimtar liman ba shi ne liman shi da imamu sutura wanda ke eh an sanya sutura liman ya sanya ya ɗauke wa kanshi ya sutura wannan sutura ka san maganar wucewa gaban mutum daban sutura daban ko ba gane ba in an sage sutura din to ka wuce a gaban suturan babu komai to in shi na ibn abbas zai gaya ma cewa ya an sanya sutura su mutane ya ibn abbas da ta wucewa ne a gaban sutura din na mutane mai nuna cewa an san sutura wani saboda an ce sutura din dole ne a cikin kalla ana yin sutura da mutum amma yanzu shi da ne shi da ke fahimta shi wannan fahimta shi ne wanda ke ya kawo da ina Eh, eh wai magana to yanzu ka in za ka sutura na eh, za ka fita nan ne ka fita ka ka wajen sutura bayan eh bayan da kowa ne sutura da to eh. wucewa kuma an ce na shi daban ne kaga wannan kuma daban ce to shi in zaka wuce yanzu in ga sitiran malam lumu shi ne sai sitira don zan wuce sai na ga wata wuce a ga ne ga wata wuce kai kuma to bayan sai na bi su ko sai na ga wata wuce ta wajen su a ah, ba karamin almushaka ne sosai almushaka ta jilibu kesir wa Eh, wato mafi karancin sutura ne kaurin mashi ya kaurin mashi zai kasance yanzu ba a ganin mashi a cikin birni sai dai bindiga eh wa kallo ha gila zurumbi karancin shi ainihin kaurin mashi da kuma tsawon zira'i guda kaurin mashi ya yake mashi ya kowanne mutum na iya rikewa da hannu ya jefa yanzu an ba wani ma namiji ya jefa bashi sai mashi ya tsaya kusa da shi saboda nauyin mashi ba kowa zai iya jefa shi ba to kaurin ya kai haka misali a ce karanci haka misali ko wanda ya to wa ɗolin zira'i kuma ya kai zira'i guda tsawon zira'i guda shi ne ya kai tsawon haka kuma mai tsarki tabbatacce ba mai gudu ba a sa abu mai tsarki kuma tabbatacce kada a sa abin da yake mai gudu a sa karamin yaro wanda kana cikin sallah in ka yi ruku ka dago ka gaba shi an gane ka neme shi ka rasa kaga an sa abin da yake ba sabitin ba ko a sa wata dabba wanda ke ba ta tabbata to duk wannan kuskure ne misali kuma a sa abin da zai dauke hankalin mutum kada a sa mace kyakkyawan mace da ta sama ido ya zama mutum ya kasa yin sallah din ko kuma a sa television television wanda mutum yana sallah yana kallon wani abu da yake dauke mishi hankali to ba a yin sutura da abin da yake mushawish abu mai dauke hankali misali eh kamar irin wannan manne-mannen da kuke yi ake yi a masallaci shi ba. shi yana ɗauke hankali sai ya tashi a baya irin kalanda ɗin nan da wasu abubuwa dai masu sauke wani mutum zai tsaya yana dubawa baya Yana eh? kai kuna kai wutan mutum daga ba da wani wannan shi ma wannan shi yana ɗauke hankali don wani zai tsaya ta karantawa irin tankin eh. sallah da ake sawa masallaci tankin sallah shi ma gaskiya ya kamata a bashi a baya da lokacin zuwa limani da lokacin da lokacin sallah da wani yana sallah ga yana sallah yana sai ya yi karatun boko shikenan <laughs> eh. na'am eh sai mu ce kafa shi a kafa shi ke kira da rafin kadamai na bismillah bismillahir rahmanir rahim ashmawi yasu an salat wani lokaci mutum yana rabkan ruwa daga sunna daga cikin sunnonin sallah sai kawo misali kamar sura tare da fatiha suran da ke tare da fatiha mutum ya yi rabkan ruwa ya bashi ko kuma ko kuma kabbarori guda biyu idan mutum ya kabbarori guda biyu sun ƙara ƙarfi sun zama suna mai mu'akkada aw shafudai. ko ya bar ta hiyoyi guda biyu aw na kuma. ko kuma zama domin su da abin da ya kama da wannan to zai yi sujada ga wayannan zai yi sujada qabli in ya bar su wala yafutu sujudul ba'di sujadan ba'adi baya kuma cewa da mantuwa mutum ya yi sallah ya yi sallama bayan ya yi sallama sai ya tashi ya bar masallaci bai yi sujada ba'di ba alhali ta kama shi wa yazjiduhu wa law zakarahu da shahari. zai yi sujada ko da ya tuna bayan bayan wata ne Bai alar sujada sajadahu wa ba da amin ya yi sujadan shi ko da bayan shekara guda ne haka mai alar ce shi ba ma wata ba shekara guda kana zaune kawai bayan shekara guda zai ka tuna ba a ya taɓa kama ni ban yi sujadan ba kawai sai mutum in yana da alwala sai ya zauna ya kalla al'ibra ya sujada ba a ci kuma jonan ko da bayan shekara dama zai iya yi wa mutum ya tana ko an shekara zai yi ko ce na taɓa yin wani sujada ba a ya taɓa kama ni bai ba zai yiwu so na a to ai wannan bai sani bane wannan jahilci kenan ba mantuwa ba na'am law qaddama sujud al-ba'di da a ce mutum ya gabatar da sujada ba'adi sujada ba'adi sai ya yi shi kabli shine ma'ana qaddama yana idan yana gama tahiyya kawai sai ya sujada kaga ya ba'adi ne kai gama shi sai ya yi shi lokacin kabli shine ya gabatar da sujada ba'adi aw akhara sujud al-qabli ko ya jinkirtar da sujada qabli ya mai da shi bayan sallama ajza'u zalik duk sallan yayi an gane ko da gangan ne ya yi haka sallah yi. dan shi imamu shafi ya ce kawai shi imamu shafi yana ganin sujada kawai kabili ne kawai duk sujada ne kama ka kabili za ka ringa yi abu hanifa kuma yana ganin ba'adi ka ringa yi shi ko imamu malik ya yi in mutum ya kara ba'adi in ya rage kabili kuna ne to da mutum kawai zai zo ya ce shi kawai shi zai ringa yin kawai kowanne ne ya gara ma ya yi ba'adi wannan lokaci wannan lokaci ya kabili wato wannan ya yi an gane sallah bai ɓaci da wannan abin da ya yi ba da zance da ya shahara amma muƙabilul mashhur fa ya ce alal mashhur to muƙabilu fa sallah ta ɓaci kishiyar mashhur ta ce in dai kai wannan muƙabili ya kama ka sai kai ba da ka da sallah amma shi muƙabil ne ka ce muƙabil wato shaz ne a cikin mazhaba wa ya ma salla a salatan a wuce duk wanda bai san abin da ya sallata ba shi raka uku ne ya sallata ko raka a biyu to lalle shi zai yi gini akan mafi karanci nawa ne mafi karanci uku ne ko biyu biyu ko yana tunani raka a biyu ne ko raka uku to raka a biyu yayi wa ci bi ma shakkatu sai ya zo da abin da yake shakka shi ne sai ya zo da na uku da na hudu sannan sai ya sujada bayan sallamansa na'am na'am kamar suran da ke tare da fatiha sunna kuma ke bar sura ya bar sunna eh bayan fatiha ba akwai sura ba to suran da ke bayan fatiha eh na yi rahmanir rahim na? eh a ah, ba dole ne. eh musamman shi shi wanda yake na bayan sallama din nan wani na sufi da suka nuna an a wato ba bai bukatar wani sahiya na'am bismillahir rahmanir rahim eh eh na'am yahrumu ribal fad riban riban riban ƙari ya haramta riban ƙari yana haramta wa ziyara shine ƙari warriban nisa sai ce maka zan baka bashi zan baka bashin dubu biyar amma in wata ya ƙare za ka dawo min da dubu shida ko za ka dawo min da dubu biyar da ɗari biyar to wannan shi ne riba na ƙari an gane wannan haramun ne shi zan baka dubu biyar amma za ka dawo min da dubu shida eh, wannan shi ne riba na ziyada kun gane alaka tsakanin kuɗi da kuɗi na baka kuɗi ka dawo min da kuɗi ribar fazil kenan amma na baka kayan dubu biyar na ce nan da wata ɗaya zan ƙara min wani abu fiya wannan shi ne kaya na baka na dubu biyar za ka dawo min da in ka biya da wuri ka biya yau yanzu yanzu na dubu biyar in baka biya yanzu ba nan da wata ɗaya dubu shida ne yaya wannan ya halarta an sanya kuɗi a an sanya kaya tsakani in dai kaya ya shiga tsakani shikenan amma kuɗi da kuɗi nan ne matsalar na a ya jikiri bashi ne ai akwai bashi ni fa in zan ba da bashi gaskiya ni dubu shida nake siyarwa in dai bashi zan ba kaya na ne ina da iko siyar da kaya na yadda daga dama in yanzu ne mutum zai siya dubu biyar nake siyan mai in zaka biya bashi zaka wannan ba a kiran shi riba inda riba yake shine kuɗi zan baka kuɗi gashi kashi a hannu zaka dawo min da kuɗi kashi to wannan shine riba na'am riban da ta to kaga wannan shine ainihin riba hmm. shine a mutum kuɗi da kuɗi ne ainihin riba amma banki sun siyan ma mashin ka san ana siyar da ainihin bajaj nawa ga siyar da shi ne yanzu ɗari biyu da ashirin misali to ɗari biyu da ashirin bajaj sai suka sai mana ce za kawo musu ɗari biyu da tamanin ƙarshen shekara yaya ciniki ne to in ka ce ai me yasa ka ƙara to shi kenan kawai in za mu sai ɗari biyu da tamanin ne yanzu ya za ka ce yanzu ɗari biyu da tamanin muke sai da mashin eh? dubu ɗari biyar muke sayarwa mai siya da siya mai fuskanta amfana kayan abin kayan mutum yana da iko ya tsara abin da ya ga dama a kan shi in za ka siya ka siya ba za ka siya maka bashi wa alaikum salam zai biya kuɗi ne kuɗi ya amsa zai biya kuɗi a gidan da shi kaya ya ba da shi ya ba da shi jingina ne in ya kasa biya a rike gidan shi ne abin da ya yi ba wai ya sai da gidan ba ne ba su bayarwa su suna son yadda za su da shi haɓar ne banki yanzu in gidan ka miliyan goma ya to su tunanin su za su baka miliyan uku ko miliyan biyar kana kan biya nan take za su ce kowa duk mai miliyan biyar yanzu ya za ka ana guje-guje nan take kuɗi su ya fito an gama yaya ya halatta wannan jingina ka bayan musulunci ko manzo Allah ya jingina manzo Allah abinci ma ya amsa zan bayan hude ma ya ba da rigan ya jingina wannan jari kamar irin jingina da zaki na ce eh, eh zaka sanya misali dubu talatin za ka tura musu amma za ka musu talla a wannan wata idan ka musu talla ta ita ta ko wata misali sun gani za su baka kamfanin su ka musu talla akan wani abubuwa nasu akan misali eh. to idan kai tallan nan za su baka wani riba a kai in kuma baka tallan ba wannan dubu talatin nan da ka sa ta tafi. Sake mun bayani. Eh, misali bangaren net haka baya bane bangaren kamar misali bangaren eh, social media haka eh, eh, za ka tura musu misali dubu talatin na me kudin kai za ka sa kudin ne jali ne amma na jali ne eh. za ka yi musu talla ne a cikin social media din hmm. za ka yi talla a facebook ko whatsapp misali idan sun ga wannan tallan a wannan watan iya gwargwadon yadda kai tallan za su gaya ma ga da ka samu misali za su kara ma ko dubu goma ne ko dubu biyar misali akan dubu talatin ya yana nan da wannan ƙarin aikin da ke musu na wannan tallan amma idan mutum bai yi tallan ba wannan dubu talatin da ta tafi eh. a to me dubu talatin ɗin ya yi ba na ba dubu talatin ba ne dama don su juya mun su ƙa'idar su kenan bai halatta ba gaskiya ya zama nau'in cace ne wannan eh. a gani wannan gaskiya bai halatta ba tunda kuɗi na ya kamata yana nan babu abin da zai tafiya min da kuɗi na sai in sun samu asara in suka samu asara ne ma an samu in sun samu riba ne ma an samu riba asara ba ne wani lokaci ma tallan ba dole ba tallan ba dole da kai tallan ba ne da asara ba ya. ba dole ba ne yawa an kuɗin sun har ba a ah, wannan gaskiya wannan tsatuwa ne na'am idan mutum yana eh, eh, za ku iya sharaɗi da ce gonan nan ka a taɓa mun shi na ba da jinginan gona amma ba za ka yi komai da shi ba na kawo kuɗi na ka biya ni in ka taɓa in ka juya kana yin noma da shi ko kaza to za ka biya ni kuɗin kudin asalin wannan abin da ka amsa na noma da kake za ku iya yin haka an gani wannan na aka ce kun ga yanda riba yake kuɗi da kuɗi amma kamar yanda maganan waya wasu na yawan tambayoyi kan waya irin mutum bai da kuɗi din nan sai ya siye me ya siye kati yawa ya siye kaci ko ya siye data wannan katin da ka siya ko data kudin ka baka bashin ka baka na me sun baka bashin kati ba ba shi kuɗi ba kati suka baka miƙa ma suka miƙa ma suka ciri ne eh, suka ciri ba da kai misali to wani wasu na cewa ai wannan riba ne mene da shi riba ba kuɗi ba ne katin ka baka yanzu ka zo waje na za ka karɓi katin zai ce to ga katin ne ka ga katin girgiri yanzu kuɗi na baka ga kaci na baka na miƙa ma kaci ko kuma sai na tura ma kaci na a yanzu na baka kaci bai za gani a ina baka kaci kuɗi za gani shi ba akwai 100 naira inda wannan kuke so bai dawo ne shi ma kaci akwai naira eh ana eh na yawa ka gani a bani kaji ake cewa Eh. yauwa yau kuɗi ba ne yanzu baka ka gani ka ke shawo misali idan wani ya turo ma kaki daga wani gari nawa ake baka ya turo ma na dubu biyar nawa za baka dubu hudu da tamanin misali ko dubu hudu da tamanin kuna gano wannan to sauran kudin da ya cire ya halatta kuma gano wannan ba cire da yayi kaga ya halatta to kamfani suna cire wannan abu suna cire wannan suka baka wannan abun za su cire kuɗin aikin su an gane in ɗan ɗari suka baka kamar za su baka shi a matsayin suna da katin ɗari ne aka rubuta amma kana na na na casa'in da wani abu ne riba ne wannan ba riba ba ne bai da alaƙa da riba ba ba ne na wani ban da sa yanzu ba kuɗi da kuɗi ba ne aka baka kai zaka ba kuɗi eh shi ne da kuma riban na jinkiri shi kuma wannan shi ya buya riban a inda baka abu za mu canji da kai kawai hannun kuturu da makawun ne miƙa mun in miƙa ma idan na karɓi naka na ce bari in je inda konawa riba a gane yau in ina da kuɗi miƙa kuɗi in miƙa ma naka ka miƙa min nawa da haka za mu miƙa ma juna shine azhabu bil zahab riban illa ha'a wa ha'a da annabi zinari da zinari in za a riba ne sai dai miƙa mun in miƙa ma shine muke cewa hannun kuturu da makaho ana shi ne makaho ba zai yarda ba ya dauki kuɗi a hannu sannan ya ba kuturu ku gane to haka wannan riban yana nan yana gudana a wajen mutane musamman yan Najeriya abu ne mai wuya in yanzu ka ɗauko shi ka ɗauko za a ce wani sabon wani sabon aƙida ka zo da shi ba ce masu yan aƙidan cewa sai an san sunan da aka sama ne kun gane yanzu in za ka yi canji da mutum da alaban canji yake kawo saura kaza je ka dawo saura kaza har da saura kaza ma eh, sai so kenan zan dawo ka karɓi shi kenan ko kuma ya ce gaskiya bari bari dan bari gama in gama ciriki na sai ya gama dan siyan ma mutane ya gama ka dan jira shi ya rike kudin ka hannu ya sai ya sai sanar gaba ya zai baka na neman taimako da ake misali ba canji mutum ya jefa ɗari biyu sai ya ce a ba shi canji kuma ba canjin a ciki za ka ciro ka miƙa mai kuɗin shi kenan sai ka dawo in ka eh, a miƙa kiyon yanda abu ya kamata ya kasance za akwai canji a hannu kawai yana yi a miƙa mai kada ya tura daga bayan za a bai canji a yi jinkiri to sai dai a su a faɗa faɗakar da mutane jefa wasu cuta na sai mutum ya jefa ya ce ka kawo canji a to sai a ce mai ya riƙe ya riƙe in ya zo an dawo sai abun nan wani kuma daga an dawo zai ce zai tunani akwai bashin da ake bin shi yanzu ya bada wannan ma akwai matsala sai sai zai baka ajiya yanzu ya eh, ce da Allah gashi ajiye mun wannan kuɗin na dawo ma tattauna kan canji ka gani amma yanzu ba maganin canji gane ya baka ya baka ruwan dubu biyu kamar jingina ne kuɗin ba shi kaza yau kaga ka bani jingina saboda ba zai baka ɗari biyu ba yanzu ya yi asara to ka bani dubu ɗaya a matsayin jingina ya kuka amma in dai canji ne ban canji za ka za a bai halatta a jingina na'am eh, wa huwa ta'sir fi naqdi shine jinkiri a wajen kuɗi wa huwa zahabu fi zahabi shine dinari da azurfa nan kada ku ji an ce dinari da azurfa to su gaba ɗaya malamai ba kuɗin da aka sani sai dinari da azurfa a wajen zakka su ake ambato dinari da azurfa wajen gado su ake ambato wajen sadaki za a ce rubu dinar ba ba ana naira to komai shi ake ambato to kada wani ya dauka to ai shi kenan shi ne kudin in ba shi ba kudi kenan kaga na jira ba sadaki kenan ba gado ba kasuwanci ba zakka ba komai komai dinari da azurfa ake to so aka duk wani abu gaba ɗaya kiyasi ne akan wannan idza ta azara al'asali ya saru ilal badal idan babu asali sai a koma zuwa ga musanya tunda yanzu ba ma kasuwanci da zinari da azaba duniya gaba ɗaya ba sa yi to yanzu akwai abin da ya tsaya matsayin shi to wannan abin da ya tsaya matsayin shi yana da hukuncin shi an gane fala yajuzu bai'u dirhamain bi thalathati baya halatta cinikin dirhami biyu da guda uku ai canji kaga wannan an yi dirhami biyu da uku ya zama ribar kadul kenan Na'am wala u dirhamin bi dirhamin. Ko kuma cinikin dirhami ɗaya da dirhami. Cinikin dirhami zuwa ga yini ko kuma ɗan wani second. Wannan wani misali wani shirin. Riban nasi. An gane wani riban nisa. An gane wani ko? Na'am wa bai ul bai'ul marabihati ja'iz. Shi wannan ba to dirhami da dirhami zuwa yini ɗaya ko zuwa sa'a misali. Eh to cinikin murabaha cinikin ban riba. ya halatta ban riba wannan riba wannan wannan hulan na sai ainihin yadin da na yi hulan na sai shi ɗari biyar sannan na sai zare kaza na yi kaza kaza kaza komai duk kayan da ya dinka hulan zai gaya maka kuɗin da ya siya sai ke ban riba kuma yadda shi ne cinikin murabana sai dai mafi soyuwa kada a yi cinikin ban riban nan saboda yawan bayani ga mai siyarwa mai siyarwa an bashi aiki sai ya yi ta bayani ya gaya ma "Sai hanyar da ya bi wannan hulan ta tashi mun akan dubu biyu da ɗari biyar ban riba saboda na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza kaza kaza sai ya gama faɗa to bayani zai yi yawa har a cikin bayanin ma ya tsallake wani abu faru ba ma yansa ma ya tsor da yawa zai iya mantawa da abin da zai cutar da shi a wajila akwai inda ma kuɗin ya fi tafiya sai ya manta bai sa ba kuma sai da ka wuce sai ya tuna sai rikici ya barke cewa wallahi da lai gulan sai rika dawo da shi dan wallahi in na siyan ma da sha kafi ce ne wallahi akwai wasu wani dubu ɗaya ɗari biyar wanda ban sa a ciki ba kaga abu inda dubu 2005 za ku yi cirikin ya kuma 5000 ko 4000 a su, ko kuma ya yi rafkan nuwa fahimta kilo zai ruwu mai shirin ila gani sai hankalin shi ya ciru daga wani abu zuwa wani sai hankalinsa ya ciru daga wani abu zuwa wani abu wato wani lokaci hankalin shi zai iya ciruwa yana so ya ce ya sai kaza ɗari biyar sai ya faɗi wani abu wanda ba shi ba to shi ne aka ce to mafi alkhairi kada a yi wannan cinikin kawai kaza zan siyar da kayana kawai wannan hulan kawai dubu uku da ɗari biyar ne siya ko bane ba magana wai kai bayani yadda ka yadda ka siya kayan kayanka da kaza da kaza a masu ya halatta mu siya kaza kaza yana siya ina buƙatar riba kaza ya halatta mu ya halatta ai wani lokaci gaya wa mutum abun shi dan adam bai san gata ba shi dan shi mutum bai san gata ba in ka ce mai na wannan abun 25 duba ko a banza ka dan adam ne wannan amma kawai wannan abun ka ga dai wannan hulan ka san dai hula ne da kyau tun uku zai biya amma kaɗan gaya mai riban da ka samu yana bakin ciki da wannan riban eh, yana lissafawa shi mutum ɗabi'an shi daban ne shi dan adam yana zai ganin shi kawai wani irin mutum ne wanda Allah kaɗai shi Allah kaɗai zai gaya ma kowa shi kaga dai ka mai gata ne ko ka gaya mai, nan siya ne kaza kaza to dubawa zai yi yanzu in yi siyar da wannan guda hamsin shi ke ya samu kaza wallahi ba zan siya ba eh ce mutane miyagu kawai mugu ɗari biyar a wula ɗaya na'am eh yana so da ita gaya mai suka ce da su su ka zai kara bayyana da ya kan samu riba da ni to kuma shi yana mantawa idan an ce za a yi haka kudin shago da wasu abubuwa duk ba za su fito ba a cikin al'amarinka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك